yanzu dare ne na alhamis biyu ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki mai sakayya kamar yadda muka sani wannan littafi ne da yake bayyana mana tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban da su ne a matsayin tsani ko makata da ya sadar da mu kai tsaye zuwa ga addini tsabtataccen addini da ya samo asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani wanda zai iya fahimtar addini a yau kowaye dolen shi ne sai ya bi ta hanyar sahabbai su ne waɗanda annabi ya zaunar da su suka nakalci saƙon daga gare shi ya umarce su da su isar da wannan saƙo zuwa ga sauran al'ummomin da suka zo a bayan shi yanzu in ka tsaya ka fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce balligo ne walau aya a yau in ka ji cewa da kai ake yi to sahabi ya riga ka jin da shi ake yi jama'a mun gano wannan da kyau ku su ne suka yi wannan aiki Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi to jagoran waɗannan sabai kaf bayan annabi shine na abubakar Allah madaukin sarki ya ƙara ma abubakar yarda wanda shi na abubakar a bayan da mala ya bayyana mana cikakken sunan shi da lakabin shi ya mana bayani dangane da sanda aka haife shi da kuma tasowan shi sai mala ya ce islamuhu radiyallahu anhu musulintan abubakar Allah ya ƙara mashi yarda yaushe abubakar ya musulinta idan kuka fahimci wannan da kyau kenan yi ma wani gori a yau wai don ya musulunta daga baya ba ɗabi'an musulmi ba ne kun gano wannan da kyau ku ba ɗabi'an musulmi ba ne kuma ba wata daraja ce da za ka yi tunƙaho da ita wai kai an haife ka tuntuni cikin musulunci ba ga sayid na abubakar shi daga baya ma ya musulunta ka kai shi ne shi sa yana daga abin da ke bayyana mutum bai fahimci addini ba kuma bai samu rabo na ilimi ba har ya rika ganin wani da Allah madaukin sarki ya baiwa ya musulunta daga baya yana mai gorin musulunci cewa kai tubabbe ne kai kaza ne kai kaza ne inda zai yi karatu shi wanda yake magorin kuma ya karanta tarihin sahabbai sai ce ba matsala ai akwai 'yan uwana waɗanda su ma tubabbin ne irin da na Abubakar kai da ka gaji musuluncin iyaye da kakanni cikin iyayenka da kakanninka waye cimma abubakar wajen daraja shi ma tubabbe ne umar ma tubabbe ne usman ma tubabbe ne aliyu ma tubabbe ne haka talha haka zubair haka sa'ad haka sa'id haka abdurrahman dan auf waɗannan ko su ne mutum goma 'yan aljanna da annabi ya hau mimbari ya lissafo su dukkanin su ma tubabbu ne jama'a mun gano wannan da kyau ko waɗanda aka haifa a cikin musulunci ba su da yawa kuma su ne sigaru ta sahaba ƙanana daga cikin sahabai yara ƙanana sosai shi sa yana daga cikin abu mare kyau wanda bai kamata ba kuma ba tada ba ne na musulunci goranta ma wani waidan ya musulunta kun gano wannan da kyau ku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi Allah ya ce makunta ta tadari mal kitabu iman kafin a saukar mai da alkur'ani da hadisi bai san littafin ba kuma ma wannan da'awa ta imani ta musulunci da Allah ya ɗora a hannun shi kafin wahayi bai san shi ba to ina kai ina ma wanda Allah masa azurta da samun riɗin lada biyu ɗoriya a kan naka goron musulunci annabi ya ce duk mutumin da yake da ba yahude ne ko kuma kirista ne ya taɓa ɗana waɗannan addinai guda biyu to sai kuma Allah ya azurta shi ya musulunta to idan yi ibada za a ba shi riɓin abin da kai wanda baka taɓa yin wani addini ba ne za a ba bashi ganon yanzu muka yi sallan magariba annabi ya ce a jam'i za a ba mu daraja 27 gani to shi wanda ya taɓa ɗana wani addini da ya gabata to za a ba shi daraja 54 kenan dobulin ɗin naka za a rika bashi mun gano wannan da kyau ko aka ce ga wanda fa asalin shi dama addinin yake ba kai yanzu ka yarda ka shiga ka fito ba a kai hukunci ne ma ke kanka ko mun gano wannan da kyau ko domin wani zai ce to a'a in haka ne to mutum ya dan je balaguro mana ya dan kewaya ya dawo ha to banda kai kai wannan za a gaya maka ne kai maza maza ka dawo in ka dawo ba kuma to jiki magayi muddin an kafa gwamnatin musulunci Allah madaukin sarki ya sa mu dace to musulunta na abubakar a ayoshi abubakar ya musulunta kuma ya aka ya musulunta da ya musulunta me yayi mala yace abubakar ne siddiq radiyallahu anhu huwa awwala man aslama min rijal a cikin maza abubakar shine farkon wanda ya musulunta walamma aslama azhara islamahu yayin da ya musulunta kuma ya fito karara ya bayyana musuluncin shi kar ku manta da abin da muka gabatar a baya gaba ɗin da ake lissafawa farkon musulunci inda ka cira annabi wanda shi Allah maɗaukin sarki ya azama aikin isar da saƙon to musulmin farko a cikin wannan al'umma kaf to khadija ce kun gano wannan da kyau ko sai da khadija ita ta fara musulunta daga nan sai warakatu bin naufal daga nan sai sayyidina abubakar to amma a musulunci ka wani ne aka fara jin labarin musulunci a bakin shi to abubakar ne wasu ka ce shi warakatu imani yayi ya yadda ne tintini kuma da annabi ya zo kuma ya nuna ya yadda kun gano wannan da kyau amma still ana sa shi a matsayin shine na biyu domin garin Allah na wayewa a sanda annabi ya ga mala'ika a kogo Khadija ɗaukan shi ta kai tsaye ta kai shi wajen waraka waraka guna naufal irin maganganun da ya faɗi a cikin ruwayan Bukhari malamai sun tabbatar da cewa mumini ne shi yasa sanda aka yi hijira annabi ya ji wasu daga cikin sabai suna faɗin baƙaƙen maganganu a kan shi annabi ya ce kul su bari Allah ya nuna mai wani beni a aljanna ya ce na warakatu ne jama'a mun gano wannan da kyau ku. so uku ne tun a jahiliya suke dakon jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su taba boton gunki ba duk wani abin da yake na tsafi na shirka ba su taba yi ba mun yi tarihin buhaira da kowa nan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi na abubakar bayan da annabi ya ƙare da waraka sai ya je ya same shi yana zuwa mai da jawabin sai kawai abubakar ya yi musulunta don kama yadda malaman tarihi suke ambatawa ce mai yayi shin yanzu da zan ce allah maɗaukin sarki ya aiko ni ni annabi ne za ka yadda sai abubakar ya ce na ma da kai annabi ne sau da ya fi kowa sanin annabi ya san ba wauta ba ne ba wasa ba ne ba zolaya ba ne annabi yake mashi to da ya musulunta kuma sai ya bayyana musuluncin shi shine fakana awwalu man azhara islamahu abubakar shine farkon wanda ya fara bayyana musuluncin shi wada'a ilallahi wa rasulihi kuma ya fara yin da'awa ya kira mutane su zo su bi Allah da manzo jama'a kun ji fa asalin abin da ake yi kenan muddin ka samu ilimin addini abin da za ka yi shine ka kira mutane su bi Allah da annabi in ka kira mutane su bu wani abu wanda ba Allah ba ba annaba ba to kayi asara na farko kayi asaran ilimin sannan kayi asaran amanan da Allah ya ɗaura a hannunka da yake sakamakon aljanna da ita sannan kuma rayuwanka gaba ɗaya za ta tafi a banza kun gano wannan da kyau ku domin abubakar cewa aka yi wada'a ilallahi wa rasulihi bai kira mutane su bi shi ba cewa ya su bi Allah kuma ya kira man wathiqa bihi min qaumihi ya fara da waɗanda suka amince da shi ne daga cikin mutanen shi shi yasa sanda aka fara wahayin farko abinda Allah ya umarci annabi da shi kenan wa anzir ashiratakal aqrabin shi yasa duk wani wanda yake malami ne wanda yake karantarwa ko da mutum ɗaya kake ritsawa kake karantar da shi a sauran gidanku ina baka shawara ka dakatar da shi ka je ka fara wa'azantar da mahaifiyarka mahaifinka ƙanwanka da ƙanninka da yayyinka da matanka da 'ya'yanka ka tabbatar ka shirye da su sun ba addinin Allah tukuna mun gano wannan da kyau ku domin ka zo kana wani hayaniya a waje ɗan fodiyo ya ce riya kake yi haka ya fada cin ihiya usunna. ya ce duk wannan aikin banza kake yi domin sanda aka saukar ma annabi da ikra awai biyar ne da ya dawo gida aka biyo shi da ya ayyuhal muddathir awai biyar sai Allah ya saukar mai da wa'anzar ashiratakal aqrabin mun gano wannan da kyau ku? mun gane iyakan abin da aka ce kenan da Allah ya ce qum fa to da suwa za ka fara gargadin shine sai aka ce danginka shi sa kowa ya je yi homework din shi tukuna kafin ya je ɓata bata mu shi lokaci kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sayyidina Abubakar ya fara kiran man wathiqa bihi min faƙar kana muhabbaban sahalan ya alifuhun nas dama shi abubakar mutum ne wanda mutanen garin na san shi abu gabatar ajiya suna ƙaunan shi saboda kyautata wanda yake da shi mutane sun natsu da shi kuma sun haɗa kai da shi duk abin da ya faɗa mafi yawanci sukan gamsu fa aslama bi du'aya abi bakarin ga waɗanda suka fara musulunta ta hanyar da'awan abubakar Usman bin Affan wa Zubair bin وعبد awwam wa أوف bin بن wa وقاس bin بن Waqqas wa ودنن bin يا waɗannan manya daga cikin manya-manyan sabai na jikin annabi to duk sun musulunta ne ta hanyar da'awan sayyidina abubakar jama'a mun gano wannan da kyau ku shi ya kira su kuma suka ansa kiran suka musulunta kuma suna daga cikin goma 'yan aljanna jama'a mun gane wannan da kyau ku abin da yake kene yan sai ka duba ka ga tun da ka fahimci da'awar sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai abokanka nawa ka kira suka fahimci wannan da'awar suke ma Allah maɗaukin sarki ibada ta hanyar fahimtar da annabi da sahabbai suke ma wannan ibadan da Allah ya ce da Allah mutum nawa kai wannan aikin kuma sanda abubakar ya wannan aikin gwargwadon ilimin da yake da shi bai da yawa ya ƙini yake da shi gamsuwa ya imani ne amma ya miƙe wancan aikin kai ga imanin ga ya ƙinin ga gamsuwan kuma ɗoriya ga ilimi mai tarin yawa amma tsakaninka da Allah ka yi amfani da wannan baiwan da Allah ya yi maka wajen yi wa annabi hidima wajen ƙoƙarin fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba tsakaninka da Allah jama'a ya kamata kowa ya koma ya kalli kan shi Allah maɗaukin sarki zai ma tambaya dangane da Alislam. tun daga tambayan da za a yi wa mutum a cikin ƙabari sai an tambaye shi kan waɗannan abubuwan da annabi ya zayyana guda hudu to kana fitowa cikin ƙabari kuma tambayan shine dangane da musulunci wani irin gudunmawa ne kai ma addinin Allah kun gano wannan ba cewa za ka yi fa ana yawo da hula ina jefa naira biyar naira hamsin da biyu biyar ba wannan yake nufi ba wani irin haɓaka addini ka yi wani irin haɓaka musulunci ya samu ta dalilinka kun gane wannan da kyau jama'a shi yasa ku dagi ku kira mutane su fahimci addinin Allah wannan shine babban abin da Allah madaukakin sarki yake bukata a wajenka Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu wa qad aslama abubakarin الرجل الذي استفاه الله ليكون lirasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-siddiq Allah madaukakin sarki ya hukunta abubakar ya musulunta kuma abubakar shine ar-rajulul ladhi istafahu Allah mutumin da Allah madaukakin sarki ya zaba liyakuna li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sadiq saboda ya zama abokin annabi mun gano wannan da kyau ko akwai wanda Allah maɗaukin sarki zai sa ka ji ka gamsu da shi kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata wanda shine amincinka shine badaɗayinka to Allah ya hukunta abubakar ne musulunta dama shine amincin annabi kun gano wannan da ku kuma ya musulunta da ya zama abokin shi shi yasa Allah ce Iz yaqulu li sahibihi Allah ya sa mu dace wa kana radiyallahu anhu thaniya fil islam sayyidina abubakar shine nabiyin annabi a musulunci dangane da abin da ya shafi da'awa annabi ne na farko abubakar kuma na biyu ina fatan mun gano wannan da kyau domin waraka kafin akai ko ina ya rasu ita kuma khadija mace ce tana cikin gida mawanta ya bayyana ne ta hanyar dukiyarta shi ko abubakar ta hanyar duka ina fatan mun gwagwarmayan komi Allah ya ƙara mashi yarda to shi ne sai ce wa ya ne ni fi gharil hijira, sannan ne na biyan annaba a cikin kogo sanda za a yi hijira kuna fahimtar wannan da kyau ku? domin a lokacin da suke cikin wannan kogon inda kafaran maka sun ritsa su to fa ba a bukatan wani abu in sun ga dama su gina kofan kogon in sun ga dama su jira su har su mutu a ciki kuna fahimtar wannan da kyau ku duk abin da suka so su yi masa za su iya masu amma ƙarfin imani yasa suka iya jure ma wannan domin su tsere da imani domin 'yan baya su samu wannan sako na musulunci to kai da ba ka shiga cikin wannan yanayi ba kwata-kwata ka samu abin cikin sauki wani himma da ƙwazo da ƙoƙari kai wajen wannan sakon ya kai ga waɗanda bai kai masu ba Allah ya shiryar da mu wa aqbala alal islam fama aqbala insanan qattu asdaqu min hadha al-iqbal sayyidina abubakar ya fuskanci musulunci ya rungumi musulunci ya shiga cikin addinin musulunci tsundum fama aqbala insanan qat babu wani wanda ya tinkari shiga musulunci da rungumin musulunci da yin ayyuka cikin musulunci asdaqu min hadha al-iqbal irin yanda abubakar ya babu wa mata ta'ahaba insanin qattu li bala'in fi sabilillah fi sabilid damirihi wa rabbih a'zamu min hadhihi al-ahiba babu wani himma da ƙwazo da wani ya taɓa yi na sadaukarwa dangane da fuskantar addini da ya yi da irin bala'o'in da ya shiga dangane da abin da ya ƙudurci a zuciyar shi dangane da Ubangijin shi irin yadda sai da na abubakar ya ba wanda ya wannan kwazo irin nashi kun san mukan ba da tarihi mu ce abubakar ba a yi mai komi ba abinda muke nufi fa irin wulaƙancin da aka yi wasu sahabai ba a yi mai ba amma shi ma abubakar ya ci ɗan karan duka yi ina ba mun gano wannan da kyau su ƙananan sahabai har yaran gari dukan suke shi abubakar ya fi ƙarfin waɗannan shi manya ne ke dukan shi kun gano wannan da kyau ku da abubuwa iri-iri da yawansu an kama su an kashe su ma haka kawai ba su ci ba su gani ba Allah ya sa mu dace fakana islamuhu islamur rajulil karim samhal wadud musuluncin da abubakar ya yi musuluncin nashi ɗin nan musulunta ne mai sauƙin al'amari ba wani hayaniya da jayayya ya musulunta cikin sauƙin kai kuma da nuna ƙauna da san addinin ba dole aka yi mai ba mala ya ce yastamsiku bis sidiki wat tasdiq abubakar ya rungu musulunci da gaske yake yi kuma duk abin da ya zo cikin musulunci ya gazgata shi baya inda inda a cikin al'amarin shi wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ma da autu ahadan ilal islam babu wani mutum ɗaya da na kira zuwa ga musulunci illa kanan lahu anhu kabuwa wa taraddudun wa nazarun face sai da na ci ɗan karen wahala an yi gwagwarmaya duk wanda aka kira zo ka musulunta sai da aka kai goro aka kai mari sannan shi kan shi ta tunani an yaya musulunta wani ma ya je ya shawara wani ya je ya tunani a ƙara zuwa a yi mai sallama a ƙara haɗuwa da shi a kan hanya kai wani ya labarin addini ya labarin imani yaya za ka musulunta ya ce a dai ba shi kwana biyu yana nan yana nazari duk wanda annabi ya kira sai da aka yi wannan ta taɓurza da shi illa ababakarin annabi ya ce abubakar ne kaɗai ba a haka da shi ba ma a kama anhu hina zakartuhu mun gano wannan da kyau ku lokacin da na zo na ambata min musulunci to sai da na abubakar bai ja da baya ya yi wani shawar ko inda inda ba wa ma ta radda da fihi bai kai komo dangane da musulunci an yi wanta za da shi ba nan take musulunta bai shawara da kowa ba as-siddiqul akbar wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace eh, annabi mala Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ma kallamtu fil islami ahadan illa aba alayya wa anil kalam babu wani wanda na taɓa magana da shi cewa wani zo ka musulunta face sai da man gaddama kuma ya ƙi yadda da magana na farar da garaje illa a illa abi sai dai ɗan abu ƙuhafa fa innahu lam ukallimuhu fi shay'in illa kabilahu. sai da na abubakar ban taɓa mai wani magana kan ko menene ba face sai ya karɓi wannan abun wasta kama alaihi kuma ya tsaya darram a kan shi jama kun ga wanda ya san abubakar ne ke bayani kan abubakar ba wanda annabi ya taɓa cewa zo ka musulunta face sai da aka samu matsala da shi a ya kai ya komo da ƙyar za a samu da ƙarshen Allah yana nufin ya azarta shi da wannan baiwar sai musulunta amma shi abubakar ana zuwa aka ce mara ba zo ga wani sako an zo da shi daga Allah sai ce marhaban lale wannan da kyau jama'a abubakar kenan mala ya ce wa munzul lahadatil ula tun lokacin da musulunci aka fara shi da ɗumi-ɗumi wahiba abubakar ne siddiq radiyallahu anhu lil islami sai da na abubakar ya kyautar ga kullu ma insan duk abin da ɗan adam ke mallaka abubakar ya kwashe gaba ɗaya ba musulunci an hiba min nafsihi wa malihi wa banihi abubakar ya zauna me ɗan adam ke mallaka ba kan shi ba da dukiyan shi da yayan shi to abubakar ya kwashe wannan gaba ɗaya ya ba musulunci kun gano wannan da ke ku ya ba da kanshi shi na musulunci ne ga yanan wakafi musulunci dukiyan shi gaba wakafi musulunci ‘ya’yan shi ma haka gaba ba wani abin da abubakar ya riƙe wai nashi ne wai don ya ci moriyan shi babu tun lokacin da musulunci ya kunno kai ya kwashe komi ma musulunci hidima da shi mala ya ce faƙada aslamat ummahu mahaifiyar abubakar ta musulunta waja abi abihi da fatahi makka kuma bayan fatahu makka ya zo da mahaifin shi liyaslima ala daihi dan ya musulunta a gaban shi a hannun shi wa Jallala jallalahu shaibu wa biyar da ra'asahu an waye gari gaba ɗaya hurhura ta rufe mai gemun shi da kanshi kaf lokacin ba bakin gashi a jikin abu kuhafa mahaifin abubakar ko ɗaya ya zo da shi gaban manzan Allah a gaban abubakar aka ba mahaifin shi kalmar shahada ya musulunta komi shi sai da ya aiki da shi da kowa shi sa babu wata wanda Allah ya mabaiwan Aisha ba. domin ita musulmani sahabiya mahaifinta abubakar musulmi ne sahabi kakanta abu hafa sahabi ne musulmi kakanta na wajen uba haka uwarta ma haka ɓangaren uwa kakanninta kowa na aisha musulmi ne kuma gaba ɗayansu sahabban manzan Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa abubakar ya kyautar da komi wa qada asaba ababakarin min al-idha'i quraish shay'un kathir haqiqa abubakar shi ma ya dandana cutarwa mai yawa daga qurayshawa faƙama finnasi khatiban ya miƙe ya tsaye gaban mutane ya jawabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun a lokacin annabi na zaune kun gane abubakar ran da ya musulunta ba rana aka fara aiki a ranar annabi na zaune bai ce kuma shi ya fara miƙewa ya magana a madadin manzan Allah fa huwa awwal khatibun da'a ila Allah ta'ala abubakar ne farkon mai jawabin da ya fara miƙewa ya jawabi ya kira mutane zuwa ga Allah fathara na ala abi bakarin wa alal muslimina ai nan da nan sai sauran mushrikai suka yi ɗauki suka yi cappa suka yi ca akan abubakar da sauran musulmi fadarabuhum darban shadidan suka rufe su da ɗan karen duka suka casa su suka ci muhimmiya su suka ci kurkuɗa su kai musulmi a wannan lokaci sun da ku wawatiya abubakarin bi arjili riba darban shadidan abubakar sai da aka taka shi mun gano wannan na kyau ko aka taɗiye shi aka tokare shi ya yanke jiki ya faɗi aka rufe shi da duka mai tsanani wasara utubatu bin abi rabi'a yadribu ababakarin utubatu dan abi rabi'a shine wanda ya ci gaba da dukan abubakar danna abubakar ya ɗauko takalmin shi bina alaini mahshufataini ya zaro takalmin shi wasu manya-manya na katako ya dinga jibgan abubakar wai harrifahu ma ila wajehi ya rika neman fuskan abubakar yana maka mai takalmi yana naushin shi yana dukan shi hatta sara layi ya arifa anfahu min wajehi har sai da aka waye gari ba iya tantance ina ne ɓangaren hancin abubakar daga fuskan shi ma'ana fuskan ta kumbure gaba ɗaya ta shafi inda kasan bayan hannu ido ya rufe ya haɗe da kumatu kuma wato ya kumbure ya haɗe da baki ya haɗe da ko'ina duk gawa ɗaya jikin abubakar ya kumbure ba a iya gane shi kuma suna ta dukan shi mun gane wannan da kyau ku ana ta dukan abubakar faja'ad banu tamimin ya ta'aduna sai abu banu tamimin ƙabilansu abubakar suka zo suna cewa ba su yadda ba fa'ajilatul mushrikuna an abi bakarin suka janye waɗannan mushrikai da suka durmushi abubakar suna duka suka jajjanye su ila an adkhaluhu har sai da suka ɗauki abubakar suka kai shi gidan shi wala yashkuna fi maut wala yashkuna fi mautihi a lokacin su waɗanda suka kai shi ba sa shakkan ya mutu mun gano wannan da kyau ku su ma waɗanda suka bugai ba sa shakkan ya mutu sun maraja ufa da masjida suka dawo suka shigo masallaci na Ka'aba fa qallahi in mata abubakarin ina maku rantsuwa da Allah in abubakar ya mutu la naqtulanna utba wallahi sai mun kashe utba waɗannan ba ba musulmi bane amma cin da an taɓa nasu to sun tsaye za su kara nasu wallahi in kuka saki abubakar ya mutu to ta sai mun kashe shi shi ma haka suka ce kun gano wannan da kyau ku yanzu ku aje wannan tukuna bari mu dan leka wani waje mu dawo yanzu wake da labarin Utbatu dan Abi Rabi'a jama'a in ba irin wannan magana ba kana jin shi shi yasa in ka tsaye kai ma Allah madaukakin sarki hidima ko sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗanda za su rike ambatanka da yi maka addu'a da kiyaye mutuncinka ko bayan baka shi yasa wannan harkan ita kaɗai za ka rike Allah ya sa albarka a rayuwanka gaba ɗaya jama'a mun gano wannan wani ya ce a ah, to shi ai musulmi ne ba su faɗin utu ba, to kafirai su rika faɗi mana ayin Allah maɗaukin sarki ya la'ane ka ko har maƙiyan shi ma ba za su yi maganan ka ba ballantana wai cikin magana wani ya ce Allah ya ji kanka amma shi fa yanzu abubakar in ma ka ce Allah ya ji kanshi kamar fa ka ɓata baki ne shi ba a cewa Allah ya ji kan sahabi me ake cewa radiyallahu anhu in ka ji Allah ya ji kar to tukari ne wanda ba su ba jama'a mun gano wannan da kyau ko su mukamin su kawai zai daga ce radiyallahu anhum wa radu anhu su ta ma addu'an da zaka yi masa habi a qur'ani yazo <laughs> mun gane wannan da ke ku ba sa wani dan karambani ya jagwalgwala Allah madaukin sarki ya sa mu dace da haka za gane sahabi ko kalman suhuba sahabantaka to ba ƙaramin abu bace fa ba taba wani mukami irin shi bayan annabta ba ba taba yi ba bayan annabta ko manzo a ce annabiyu ko an rasulu to ba wani mukami mai darajan sahabi ba babu shi kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda ana yin idafan wannan suna zuwa ga waye zuwa ga annabi ne fa yanzu ana ce maka sahabin annabi to wanda ya faɗi maganan yayi ƙarya na biyu kuma kai in ka karɓa kayi al'akalu dini kuma kayi ƙarya kuma wannan ƙaryar za ta iya haifa muku da matsala ta dindindin Allah madaukin sarki ya sauwaka mala ya ce sun marajawo ila abi bakarin bayan da suka zo suka ba da sanarwa a ka'aba cewa lalle idan abubakar ya shiga uku sai suka koma gidan don su duba abubakar wasara waliduhu abu ƙuhafa wa banu tamimin yukallimunahu abu ƙuhafa mahaifin abubakar da kuma ‘yan ƙabilansu banu tamim sai suka rika magana da abubakar fala yujibu hatta akhirun nahar bai iya buɗe baki ya magana batun safe har yamma sun mata kallama kawai abubakar sai aka ji ya fara magana yana buɗe baki ga abin da ya ce ma fa'ala rasulullah wani hali manzan Allah yake ciki wani hali manzan Allah yake ciki wasara yukarriru zalika ya ta maimaita wani hali manzan Allah yake ciki wani hali manzan Allah yake ciki faƙalat umma sai mahaifiyar shi sai ta ce wallahi mali ilmin bi sahibuka wallahi ni ban da wani ilimi ban san halin da yake ciki ba mun gano wannan da kyau ku faƙala abubakarin sai abubakar ya ce izhabi ila ummu jamil ki tafi wajen ummu jamil fas'aliha anhu ki tambaye ta ya halin annabi wace ce ummu jamil eh na umar kanwan na umar matan da ɗaya daga cikin mutum goma yan aljanna sai sai dan fa kharajat ilaiha sai mahaifiyan abubakar ta taka ta je ta same ta ha an Muhammad bin Abdullah ta tambaye ta me labarin Muhammad dan Abdullahi domin lokacin su wasu da labarin musuluncin fa saboda an musulunta ne a waje aka ci gaba da gwagwarmaya wa'azi da da'awa da yada addini dole ta tambaye Muhammad dan Abdullahi dan ta san abokin shi ne faqalat tace la a'rifu Muhammadan wala Ababakarin ta ci ni ban san waye muhammadu ba ko ban san waye abubakar ba kun sa da tunani yan leƙen asiri ce ta zo ta bincika ne in kira labarin su ke ma ki ci duka ta ce ni ban san su ba ina fata mun gane wannan da kyau to ba cike sai ta gane ba leƙen asiri ta zo ba sun maƙalat kaga sun matafi da tartibu wata rahi sai bayan wani abu ta an yi hira ta fahimci ba wai za ta yi mata cinne ba ne sai da ce turidina an aka akhruju ma'aki oh kina son fita muje bincike ne qalan na'am tace eh fa kharajat ma'aha ila an ja'ad ababakarin ta fito ta je ta sami abubakar fa wajadadhu bainal hayati wal maut ta same shi na tsakanin rayuwa da mutuwa fasahat sai ta fashe da kuka wa ta ce inna ƙauman nalu haza minka la’ahala fiskin lalle mutanen da suka yi maka wannan rashin mutuncin suka casa ka suka yi maka ɗankarin duka irin wannan wallahi in iska ne mutanen banza ne wa inni laarju ayyanta an min minhum kuma wallahi da izinin Allah sai Allah ya ɗaukan maka fansa Allah zai maganin su wali ya ce ta yi magana a badar aka cika rijiya da su suke taɗoyi mun gano wannan da kyau ku jama'ar annabi kai hankalin taɓa musulmi bai ce bai gani ba in ya ce Allah ya isa wallahi Allah na iya barin ka sai a lahira ya ƙona ka sai ka ji a sa ka cikin waɗanda Allah zai ce a na a aqasamtum la ya yanaluhumullahu bi rahama yanzu waɗannan ne kuke rantsuwan wani su ba to yanzu Allah ya ce masa udkhulul jannata ku je ku shige aljanna kai kuma mu ga inda ka shiga shi yasa kai hankali kuna fahimtar wannan da kyau ku ta ce wallahi duk waɗanda suke maka waɗannan rashin mutuncin wallahi ƴan wofi ne ba mutanen kirki bane ta faɗi maganganu sai kuma ta yi addu'a shi yasa annabi ya ce ittaqu da'awatal mazlum ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab ba ta da shamaki tsakaninta da Allah sam kun gano wanda ke ku ba shamaki Allah ya sa mu dace faqala laha abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina abubakar ya ce mata ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me labarin annabi qalat sai ta ce hazi, ummuka wannan mahaifiyanka ne faƙala laha fala aina alaiki minha sai ce ba matsala ba wani abu kawai ki jawabi kake samu damuwa ba ain ba ne ba ‘yan leƙen asiri ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ai anna hala tafshi sirraki ba za ta yada sirrinki ba shi sa musulmi in ya zama mai surutu mai yada maganganu mai kaza bai da alkhairi musulmin farko kaga ya kaji yadda suke abin da bai shafe ka ba ka je kai ta surutu a kan shi abin da ba ruwanka har ya rikide ya kai ya komo ya zama maka matsala saboda surutunka jama'a mun gano wannan da kyau ya ce kake samu damuwa uwa ta ce amma ba ta yada sirrinki ba faƙalar ummu jamil sai uwar jamilu ta ce salim huwa fi daril arkam yana nan lafiya lau ba wani abu yana gidan arkam ita ta sayin da yake Jama mun gano wannan da kyau ku ita wannan ummu jamil ɗin a hannunta ne sayyidina umar ya fara jin karatun alkur'ani kanwan shi ce lokacin da ya gama yanke shawara cewa annabi ya matsa masu ya kamata a yanke wannan tofan a huta ya dauki takobi yana tafe yana kirari yana jan takobi a ƙasa kaba ba ba ba ba duk wanda ya haɗu da shi a mai jinjina ya kai ya kai eh, eh to shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu in ƙaura zai je kai hari ba haka yake tafiya ba yana tafiya yana abubuwa irin nasu na mazaji eh ƙaura na goje ba a yi ka dan ka daɗe ba ana mai kirari can sai haɗu da wani abokin shi aka tsaya kasan in aka sai ɗan yi ɗan tankaɗa haka tukuna sannan za ce to yaya yaya to yaya kasan irin magana irin nasu ya ce ai zan je ne zan yi maganin muhammad ya ce kama kara ya ce ya riga ya ƙyanƙyashe kwai a gidanku ya ce lafiya ce ƙanwanka ta musulunta da mijinta sai da ɗan zaidu ce iya e e e ai sai umar mai ya nan sai kuma ya koma ya nan yana zuwa gidan kawai ya ji karatun alkur'ani a gidan yana shiga ta ɗauki mijinta ɓoye shi a wani lungu umar ya ɗan yi barazana haka ya zaro mijin ya ɗan sassoka mai hannu ya ce sai kun kawo abin da kuke karantawa aka ɗauko ƙur'ani aka karanta mai aika sai baran damin da ko karan da waye duk sai suka zube a hannun shi imani ya shige shi ya natsu dama annabi ya yi addu'a Allah ya shirye da ɗayan umarawa biyu ko dai amur ɗan hisham abu jihal kenan ko umar ɗan khattab sayyidina umar kenan to sai Allah ya karɓa addan annabi akan sayyidina umar yana jin alkur'ani sai jikin shi ya sanyi jama'a duk mutumin da aka karanta alkur'ani jikin shi bai sanyi ba zindiki ne ka ji ƙur'ani ya magana ka ƙillausa suwa a ce ma Allah ya ce annabi ne ya ce mutum ya ce ya ji shi bai yadda ba wannan ba ƙaramin fitsararre ba ne kuna fahimtar wannan ba wanda zai iya ma wannan sai Allah sai ran da Allah ya turo mala'ika ya shaƙe shi sannan zai gane inda aka sa gaba kuna ganewa a lokacin ne ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su yi musulunta to a wannan dara arkam ɗin, a nan annabi ya ci gaba da da'awa a ɓoye don da suka musulunta sai aka zauna da suna ake koya masa addini ba a iya fita ko'ina na aka yi mayan karantar da musulunci kuna gane wannan da kyau ku haka ake son a fahimci musulunci da lalama dukansu annabi suke amma annabi bai ce komi ba su ne suka raka umar ya je Musulinta. to daga ran da umar ya musulinta ɗin nan ku to daga rana aka daina musulunci a ɓoye ya ce ya rasulallah wai mutanen nan ne ke kan gaskiya ko mu annabi ya ce mu ne ke kan gaskiya to me yasa muke a ɓoye ya ce to mutanen gari ga dai abubuwan da suka abin na ya ce to ba mu ne muka hana ce eh, ku ne ranka daɗe <laughs> Allah bai ku ne to ai mun shigo to ai fita a ci gaba da aiki ina ba mun gano wannan da kyau wallahi shi ma suka taru Umar din duka suke mashi wani lokaci amma shi fa ba fa karamar gayya ba shi ana maganan banza ma in ya zo wajen shiru aiki sai a canza hiran kuma ya je zauna a cikinsa ana hiran da shi kuma yana ƙarin haske ka san ya ji ya tarar da hamza ya musulunta shi kuma hamza ai ɗan uwan annabi ne kuna fahimta wannan da kyau ku lokacin da hamza a garin maka yake ba ƙaramin ɗan farauta ba ne kasan ɗan tauri in bai farauta bai kai ba to shi hamza cikin 'yan farautan ‘yan taurin ma ɗan farauta ne shi ba ƙaramin abun nan ba ne to in ya dawo farauta da yamma kasan duk wanda ya dawo farauta ya je daji aka yi aiki ya dawo to akwai labari kamar yadda mawaƙin ƙasa wasu yake cewa idan soja ya dawo to can aka iske shi bakin daji ko je samu wata bishiya ko wani zauri ya ta labari mu muka sussuke unsuka ca muka ƙone ta yace ƙarya yake wajen yaƙin ƙila ma wata ƙila mai rabon tuwo ne <laughs> wannan mawakin ƙasa wasu ya faɗi yalla bai ya sa ba ni ne na faɗa ba amma ƙila. jama'a mun gano wannan da kyau ko mawaki ne faɗi na ruwan shi to hamza in ya dawo yana zama a gindin ka'aba a ta tambayin shi labarin farauta kasan duk wanda ya je farauta cikin yan tauri ya dawo akwai labari wai wai wai yanda ka koje ya zo ta ba da labari rannan yana kan hanya zai dawo sai wani ya tare shi ya ce ka yau dai abin da aka yi a garin nan ba kyauta ba Ɗan uwanka yau amur ɗan hisham ya ci mutuncin shi a bayanan jama'a ya kunyata shi to shi ko balarabe daga kunya ta shiga daga kashe shi mun gano wannan da kyau ko ya ce al-maut lal'ar gara mutuwa da abun kunya wallahi balarabe da ya abun kunya ko ka sa ya abun kunya gara ka kashe shi ya fi mai sauki mun gano wannan da kyau ko shine makashi mawakin Hausa yake cewa da wulakanci yace gara shahada ga musulmi yace don ba illa ce ba kun fahimci wannan da kyau ko ya ce me ya faru ya ba shi labari tsab hamza ya shigo garin maka a fasace amma sai ya iya kwantarwa yana zuwa ya tsaya kawai yana lissafa me zai yi sai abu jahali ya ce a'a yau ba labarin farauta ne ce a akwai labari a an yi kokari a an shiga dawa an yi a ka ya ce to me ya faru ya ce ai da na je na haɗu da wata dabba na bi na taro ta nan ta taro na taro ta nan ta rasa wajen ai da na ɗaga ko karana bu jihali na nan ya ɓara baki yana jiran ya ji menene Allah da ya same shi anan kawai sai sumar da shi ya zubar da shi kawai ya ci gaba da naɗa mai ko kara yana ansa karɓi kaji da take ya lallasa shi da ƙyar aka riƙe shi ya ce daga ya saki doka duk wanda ya ƙara taɓa to jiki magai kai menene ma ba kwa so ba a musulunta ba to don iyayenku na musulunta ya samun za Allah ya musulunta to su ne dama jan wuyan garin to sanda suka musulunta shikenan magana ya kare ba ƙara wani hayaniya an takura masa annabi yadda aka takura masa a farko ba ana takurawa, amma ba irin wancan ba to wannan abin ne annabi ce badal islamu gariban wasa ya uri gariba sai ce ba lalgora ba mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne ta gaya mashi a yan dara arkam faƙala ya ce wallahi la azuka ta'aman ya ce ba zan ɗanɗana abinci ba wala ashrubu sharaban ba zan sha wani abin sha ba hatta atiya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai na je na ga annabi da idona jama'a waye zai iya wannan musuluncin mutumin da gama yanke tsammani ya mutu amma yana cewa ba zai iya ci ko ya sha ba sai ya yi tozali da manzan Allah jama'a abubakar wannan ya cancanci yabo ko ko ya cancanci zagi mun gano wannan da kyau ku qalat ummuhu mahaifiyar shi ce fa amhalnahu hatta iza hada atar rajulu wasa kanan nasu ta ce fa'amhallahu ɗan tsaya mahaifin ta ce kaɗa ka saurara ma annabi hatta iza hada atar rajulu ko arrijilu har sai ƙafa ya ɗauki wasa kanan nasu an ji mutane sun yi shiru ba sa kaiwa da komowa dare yayi kenan na biyu sai muka fito da shi yattakiwa alayya yana makale a jikina hatta da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wa alihi wa don Allah ya kai mu gobe za mu je mu shiga dara arkam ɗin ai mu gaya akai da yi arba da annabi da abubakar Allah madaukin sarki ya sa mu dace wasubhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum